نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل وأنا أعمل صالحا ترضى وعسل لي في ذريتي إلا ترك إليك وإني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان من يوصيا كمسلم بوالديه وكان يكوتك كما يفعله بلا دي وفي قراءة واتو حسنا أشكي وجه قراءة واتو من يوصيا كمسلم بوالديه حسنا واتو معنى تدي يكوتك كبوالي saboda haka kowane mutum ya zama wajibi gare shi ya hanya mai kyau wajen kyautatawa ko a wannan ku ya yi hankali da uwaye ne shi haihuwa sai an kai. nan gaba shi ma zai haihuwa shi ɗa ne kuma nan gaba zai zama uba idan ka zama ɗa na kwarai sai ka samu ɗaya na kwarai kai ma idan ka zama ɗa mugu wanda zai mutunta ga uwaye ne sai ka samu ɗaya irin ka domin kowane mutum yana samun ilimi kowane mutum yana samun ilimi ya ce ai amarna mu umarce shi an yi wakil ilayya ma ya kyautata ga abin nan ga uwayensu wani saba ya kana ala mazari da yi yi ala mukaddam wa misri huwa to kusuna ai wa ala alwasiya wato Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da wannan wasiya da kauli kama la ta ummu wato uwa ta dauki shi Qur'an ta dauki bisa ga dole wa wada ajo kura kuma ta haifar bisa ga dole wato cikin wahala ta ta yi riko yana cikin ciki cikin wahala kuma ranar haihuwa cikin wahala ta haihuwa kun gama wasu wajen haihuwa mutuwa suke saboda wahala da aka haihuwa shi yasa hukun ka ji wani hadisi ya ce abin nan idan mace ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada saboda irin wahalar da ke wurin kuma wahalar yardacciya ce ga Allah zana wata hala wato kura da zan milkafi wa kuri a rubuta ya fara a wato ala mashaka wato duk da wahala shi ya gari da fara wa hamlu wa risalu da ɗauka cikin nan da kuma yaye ne min ridai na nono na za a bashi ya hada watannin da zai duka talatu na shara wata talatin ayyuka ta shirin? a kallon muddatul hamlu kuma kenan idan an ɗebe shekara biyu na reno saura wata shidda to so a karamcin abin da mace ka haihuwa a ce dan mutum duk wanda ya aure mace in dai ta kai wata shidda tare da shi ta haihu sai a ce nai ne saboda wannan magana ta alƙur'ani a nan sai a ce nai na ba ba tun ta yi buwa amma idan mace ya aure mace ta haihu ko da saura kwana uku a kai wata shidda to sannan ba na shi na ba da shi ta ko da ya aure ta da abin da ya aure ta wa ya an dai bai wata shidda na ciki wal baki aka kar muddatar da. Lauran wata 24 su ne mafi yawa ga mutta shayarwa wato dan ana iya shayarwa ƙasar haka amma dai shi ne mafi yawa ba ba shari'a ba ta dolanta a wuce wata shidda wata 24 ga shayarwa ba wakila ko kuma an ce ina amala bihi abin da ta sittata awo tisata in ta haife shi wata shida ko ta haifai wata tara to arda asul baki sauran kwanukan da sun kare ki sai su shayar da kun ga wata ta haife wata shida kenan wata ashirin da sun kare na shayarwa wata ta haihu wata tara kun ga kenan wata ashirin da sun kare na shayarwa mata wato gayatul li jumlatin muqaddara bai wa asha mutumiyar rayu ta riga balaga da har lokacin da ya kai iyaka karhi ne huwa ko shi na kamala karhi ne kuma wa ra'ayi da kamala wato hankali ne aqallu salatu masalasu wato karancin lokacin da mutum zai kai a ce hankali ne ya cika a ce karhi ne ya cika su ne shekara talatin da uku don mutu ya kai shekara talatin da uku to karancin cika hankali ne ke duk wanda bai kai shekara talatin da uku ba wani dan karami mahaukaci na haka hankali ne ba su kuke na ba yana iya kaba wani abu kuma abin nan na cuta mai amma ya yi kokari ya shi kuma yana cuta mai saboda hankali ne ba shi kake na shi yasa kuwa gani ana cewa a yi ta hankuli da mata don mai yawa mace sai a wani da su shekara goma sha wani abu to ya shekara goma sha wani abu ko namiji na ina ga hankali ko namiji na ina ga hankali ba zai mace saboda haka ku uwaye ko rika daurewa ko yi hankali da biyan wato lokacin da kuke gani ne haka nan wato bai yi hankali ba bai sa abin da ka umarni ne ba to amma sai lokacin da ya girma ya kai abin na ashir da ya ka ƙarfi ne kuwa balaga arba'in na sana ya kai shekara arba'in ya yi tamama ya kammala shekara arba'in wa iya aka tarar ashir ya an ce alashadu wato shekara talatin da shida a farko ne ya an ce ashadu ƙarshe na shekara arba'in a ƙarshe ne to idan yaro ya kai shekara talatin da uku zuwa shekara arba'in daidai to ya kai shekara arba'in da hankali ne ya cika yanzu duk abin da ya yi ganganci na duk abin da ya wawa ya ne ganganci na in ya kai shekara arba'in da hankali ne ya cika amma kamin ya kai shekara arba'in hankali aka yi shi ba ku baɗe mai musu albarka wanda yaro ne aka yi shi Allah zai mai albarka ko bayan haka hankali ne bai kai ba hankali aka yi da shi kuma a yi ta lallaba a yi ta addu'a a yi ta lallaba a yi ta addu'a kamar da za ku gani cikin ne wannan asuwa wato lallaba aka yi kuma ana addu'a kun gani yanzu ya kai shekara arba'in da hankali ne ya shigo shi ya gane uba ne ba maki ne na ya gane uwa ce ba maki ya ce ta ya gane waɗanda duk masoya ne na qala rabbi awzini to ga yana yana addu'a yana cewa Allah ka yi min ilhami alhimni ka yi ilhami ana shukura ni'amataka in yi godiya ga ni'imarka allati an'amta biha alai wadda kai ni'ima da ita gare ni wa ala walidayya da kuma ni'ima da kai ga mahaifana wa hiya at-tauhid shine abin nan tauhidi kai min abin nan ilhami maka godiya ga wannan ni'ima da kai min kuma ka taimaka mini Allah ina addu'a ka taimaka mini an a'amala salihan in yi aiki na kwarai tarda wanda kake yarda da shi wa asali li bi kuma Allah ina roƙon ka ka shirya min zuriyata kun gani yanzu da ya kai arba'in ya gane in ya cuta ma uwaye ne ɗaya ne za su cuta amma duk inda an kai to bai gane saboda haka yanzu bai gane kun ga gashi ya dawo ga Allah yana ta addu'a Allah ya yi mai ilhami ya yi mai godiya abin da aka yi mai da kuma shi da uwaye ne kuma a shirya mai ɗaya ne a sa musu albarka wa dalili bin zuriya ce ka shirya min ga zuriya in ne tauce da abubuwan da ni ma uwaye da wa'anda ni ma wasu mutane da wa'anda ni maka suka Allah in yi tuce ilaika ni na tuba yi ka yanzu wa'an ni mina musulmi ne kuma ni yana cikin musulmi kun ga yanzu na ya gane ya dawo yana ta tuba duk wanda Allah ya nemi shi da alheri ne shekara arba'in za ka da hankali ya shigo shi amma idan mutum ya kai shekara arba'in walam tara fi da afa a a a tsarin afafi ba ka ga alama gyaruwa gare shi ba to kada ka yi zaton shirya gare shi in dai ba ka ga alama mutum ya yi wa'annan shekaru ba ka ga alama gyaruwa gare ba to mutumin nan da wuya shi zaru saboda haka wa'anni mina musulmi ne yana cikin musulmi al-muqdisi ne masu tsarkake addinin su haza wa ka ali abi bakr siddiq irin wannan ah, magana da qur'ani ya faɗa a nan ta ta auku ga abubakar sadiq fa yana lamma balaga arba'in sana shi abubakar lokacin da ya kai shekara arba'in arba'in sana ba da abin na nan ba da sanatai bayan shekara biyu min ma'asan nabiya daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kun san annabi yana gaba abubakar da shekara biyu kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi wafati wato lokacin da ya bar duniya yana da shekara 63 to abubakar ya shekara uku shi ma dole ne shi shekaru uku ya yi daidai da shekaru annabi shi ma sai ce da alƙali ne saboda haka da shi da annabi da shekarun su guda ɗaya kai shekara cikin da uku tsoron nan bai kwana duniya ba kamar wanda annabi ya kai shekara cikin da uku kuma bai kwana duniya ba to shekara biyu na a tsakanin annabi da abubakar radiyallahu anhu da haihuwa a lokacin da abubakar ya kai wa'annan shekaru wa wakar amana abu lokacin nan ga baba ne ya yi imani abu kuhafa wa ummuhu ga uwa ta ummul khair ta yi imani kuma ibnuhu abdurrahman ga ɗane abdurrahman ya yi imani wa ibnu abdurrahman wato dan gida abdurrahman shi ma ya yi imani wato abu asiki a lokacin abubakar ya ji daɗi da shi da uwa ce da uba ne da ta ne da jika ne da sun imani ya ji daɗi ba ta kace satan mina mumini sai ya sayi bayi da tara na mumini yau aka bude fila wa'anda ana yi musu azaba saboda sun bi Allah shi yasa aka yi musu azaba sun mallan halu babban lada ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya fi kuɗi yadda ya yi su gaba dai wa kana ya tawada ya kasance yana tawada shi abubakar wa ya dalu min al-bahar mazid yana neman kari ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan mutum ya kai wani lokaci hankali shigo shi ya kai sai ya rika ganin abubuwan da ya kamata ya gyara waɗanda talla bai gyara su wannan duka yana aukuwa bayan shekara arba'in ana samun yara waɗanda suka shekara arba'in ba kuma su yi hankali ana samun su amma ba su da yawa amma mafi yawan ke sun kai wanga lokaci ba ka ne ka wayan wayanda aka samu su yi hankali ba su da yawa cikin jama'a saboda aka ko uwaye hankali ko kai da ɗan zuwa da ɗanka ya kasance kai ta lallashe abin ka kai ta addu'a kuma kai abubuwan da ya kamata ka yi gwargwado yadda kake iya Allah ya shirya mana su kuma Allah ya sa musu albarka kuma Allah ya sa mu ci unwani abin mu nan duniya da lahira wayanda ke yi ma uwayensu irin wannan fata ga ulaika Ìjọba ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ وتجاوز عن سيئاتهم في أسعاد الجنة وعد الصدق الذي kuma kuna jin abin da Allah ya faɗa game da wannan matashi lokacin da ya girma ya gane abin da ya yi lokacin kurciya sai yi daidai ba saboda haka yayi nadama yayi addu'a ya roki gafara Allah to yaran da a hakan ulaika waɗanga yara ai alqa'iluna hadal eh, abin nan qawla wa'anda ke faɗin irin wannan magana abubakar ma bai rubuta abubakar da wani sa to waɗanga mutane su ne allazina na taqabbala anhu suna waɗanda muke karɓa gare su eh, akwai hasan wato binnuni abin na al-maftuha mabniyyar lil-fa'il bi na takabbal wa nasaba a hasan na takabbal a hasana ala mutawal wa kadalika haka nan kuma abin nan wajen na tajawuz shi ma abin nan da abin nan da fata na tajawuz ko kuma abin nan wa fi a cikin wata biya biya'in madmuma da ya wadda aka yi masan masu sai a ci yi ta mabniyar mawuniyar mafa'ul abin da na mabniyar lil mafa'ul arrabu a sai dai a yi rafa a yahi wa abin da wa bi fata da yahi wa na tabi a hasana yi takabbalu a hasana yi takabbalu a hasana ma amiru abin nan wani fa'ilu Allahu wato a eh, fi abin na na takabalu wajen na takabalu wato a fa'il shi ne Allah wa sani bi ma'ana wato hasan ya an ce aiki mai kyau wato ana nihi mai kyau to waɗanga mutane waɗanda ma uwayensu fata ta alheri suna ƙoƙarin su gama lafiya da uwayensu to waɗanda su ne na takabalu muke karɓa a hasana ma amilu aiki wanda an mai kyau wanda sun kai duk waɗanda a haka in sun yi aiki mai kyau mana a sadai kun gani ashe wato sallah da azumi da zakka da hajji wato ashe akwai sharaɗi kamar a anshe su tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sharuɗa sai mutum ya zama mai ladabi da da'a da biyayya ga abin nan ga uwaye ne sannan aka karba aiki ne wani hadisi ya ce fala ya amala da aku liwalidaihi mai abin nan bale amalar baro mai kyautata ga uwaye ne ya aikata amma ya sha hudu abin da ya ga dama kalam ya tafi lannara bai shiga wuta abada duk mutumin da ka wa ga uwaye ne to har abada bai shiga wuta don bai gamuwa da bishin Allah har abada amma fal ya amalu al'aqu ma sha'a shi ko mai walakanta uwaye yana buga musu tsawa shi duk abin da ya kai falon ya tafi lannara ba abada bai shiga aljanna sai ya gyara saboda haka a yi kokari matasa a kyauta su zaman kewa da uwaye maza da mata har da matar da a gidan mijinta tana aure ba ana bukata ta yi mu'amala mai kyau da uwayenta kata walakanta uwayenta don ta samu miji mai kwanta Ta kata walakanta uwayenta don ta samu miji mai ta, ko don wani dalili na daban duk wanda ya walakanta da uwaye ne ba mu karba aiki wato wayanda muke karba aikin su ne kawai waɗanda mutane masu ladabi ga uwayensu fi ashabul janna wa na tajawazu an sai ta ko mu yahi ayyukan su mara kyawu duk aikin da sun kai a hasan ma amilu na takabbazu duk aikin da sun kai mai kyawu muna karba dai wala tajawazu an sai atin kuma duk aikin da sun kai mara kyau muna yadewa in dai mutum mai da na ga uwaye ne ayyuka ne mara kyau Allah ya ce yana yadewa ayyuka ne masu kyau kuma Allah yana ansa ce kuma abin nan fi ashabul janna waɗannan cikin ya aljanna suke halu ayyuka yi na fi jami'i fi jami'i sun zama cikin jami'i ya aljanna filip ya ce wannan magana da tajiya an ce wa wanda ka kyautata ma uwaye ne sun faɗa da su in ya samu kuɗi yana taimaka musu kashewa Allah ya ce to waɗanda muna karɓa aikinsu mai kyau wanda ta jawazu an sai a ce duk aikin da sun kai mara kyau muna yayewa ya ce to wannan wa'ada da alƙawarin gaskiya na ba ba wargi ba ne wa'ada da alƙawari na da gaskiya allazi kanu yo aduna wanda sun ka kasance an yi musu alƙawari su masu su samu uwaye an yi musu wannan alƙawari don sai biyayya ga Allah saboda haka matasa kowanne ku ya rika kulawa da uwaye ne rika kulawa da uwayen ku wata ya samu ya ba gudun uwaye ne wata ya samu ya ba gudun uwaye ne duk wanda ka riƙa innaka da babanka sun yi shi son ka kowane duk wanda ka riƙa innaka da babanka sun yi son ka bisa gare shi kowane ne saboda haka a rika kulawa a girmama uwaye a darajar tasu ya ku matasa ya ce abin na bi kaulihi alkawarin gaskiya bi kaulihi ta'ala وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات Allah ya alkawari ga mummune maza da mummune mata zai ba su aljannatu waɗanda suna cikin waɗanda aka wa wannan alkawari wakila alwa'adu ko qawlu hunna takabbalu anhum ko kuma an ce alƙawarin shine magana Allah da ya ce na takabbalu anhum asana ma abudu ana karba aikin su mai kyawu wannan tijawazu anhum kuma muna muna iyaye musu daga aikin su mara kyau ila hajjuwa shi wawa don minal munziri kuma shi irin gada yana cikin masu wa'azi alladina nasahu lillahi wa rasuli wa'anda sun kai nasiha ga Allah kuma da manzo to Allah saboda rahama ka ka samu cikin masu kyautatawa ga uwaye wato uwayen mutum ko da sun mutu kyautatawa tsakanin mutum da su bai kare ba annabi ya ce assalatu alaihim ga yawaita yi musu abin nan addu'a wala istighfaru da ya addu'a yake bari gare su wato a ulama ma da yi musu addu'a waɗanda duka ko sun mutu wannan yana cikin kyautata musu ko sun mutu wannan yana cikin ta musu wasu kai sai suka wasa hadisi a salatu alaihi ma mutum ya yi sallah kama sana bila raka a biyu ladar da za a bashi ce a kai ma baba yana can cikin kabari ne kuma baban na da rai amma dai hadisi ya ce bayan sun mutu ko mai tambaya yana tambaya annabi cewa bayan uwaye ne sun mutu albaki alai shehun abar ma biyu da mutu lima sai annabi ya bashi wannan ansa saboda haka idan uwaye sun mutu ana cewa abin nan a yi musu addu'a a yi musu istighfari kuma a yi sallah a roki Allah ya gafarta musu wannan duk yana cikin abin da ya kamata da tashi na uwaye ku yi kokari ku saba da ibada da kuma addu'a don kowa kan ku kuma kowa uwaye Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mu uwaye mu ya ta su ya in ta cikin kaburburra kuma shahada mu aljanna da suwa amma wanda bi kala da walidai والذي قال لوالديه ma'ana masdar ainatanan wanda ya ce mawaye ne wato magana mai wari wa kuma mai muni wato ya yi musu bakan magana yana ce musu ukun lagu matar da kuwa matar da jarumin kuma ni ne abin da kuka yi min a hankali ne na gaji da abin da kuka yi wai da ka ce ma uwa ce wai ya gaji da abin da kuka yi kun ga bai da ladabi a bai da da ko ya ce ma uba ne ni a ta dajjar min kuma na gaji da abin da kuke na kosa da shi a ta ne ne kuma min alƙawari wa bi a abin nan bil idgham bi a ta idani a ta ne ni an ukhraja kuma min alƙawari cewa wai za a za a yadda ni min alƙawari daga kabari wa kar halatu da kurunu kuma al'umma sun wuce a karni da yawa ya wuce min kafi gabana walam tukhraj min al-qubur fa shi daga kaburbura kuna ta ce wai in na mutu za a tattantu ai mutane da yawa sun mutu ban ga an tattata kowa ba kai ku uwa yanga wallahi abin da kuka wani ba gaskiya na kuna ta cewa wai in na mutu za a tattantu ai uwaye da yawa sun mutu sun mace da kannai da abokai duk sun mutu duk abin na walam ta kuma ji al-kubur ba abin da yake daga kaburbura ba uwaye sun gane ɗansu bai gane ba ma mai saki ba Allah suna ta roƙon Allah ayyata alani suna ta roƙon Allah algausa wato Allah taimakon Allah biyu suna ta roƙon Allah taimako suna roƙon Allah ya shirya yaron ga ya dawo ga hanya domin hanyar da ya ɗauka ta wada da uwaye ne ba hanyar kwaraita ba to suna ta yin addu'a da waya kula ne suna cewa in lam tarji wailaka in baka dawo ba ka ja makanka halaka halaka ta tabbata gari kai halakuka ma'ana halaka in baka dawo ba ka halaka wacce in an mutu ba a tashi ka ya halaka amin bil ba'd ya dan mu kai imani da tashi kiyama wala tukadibul mundiri na kada ka kare ta masu wa'azi inna wa'dallahi haqqun lalle alqawlan Allah na tashi in an mutu gaskiya ko ko da shi dan bayan uwan sai mai wannan wa'azi kuma da yake bai shaidu ba sai ya ce ma hazar qawlu bil ba'd magana kada kuka wa'azi ta tashi kiyama ba kasance ba illa asadiru awwalina ba ce ta sunan mutanen kwari a kaji ko rairayi na mutanen faru ba shi irin wanga mutum ne yaron da a haka wanda uwaye ne ka jawo a hanya ta kwanan shi ko yana kokari ya bata masu rai to ulaika allazina haqa alaihim أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والناس إنهم كانوا خاسرين. Duka kuna ji da kunnuwan fara ko tafiya, kun ji wancan na kwarai an ce da aljanna wanga ko mai bakan magana Allah ya ce wa la'ikal ladina haqqa alaihim alqawl waɗanda da kawo uwayensu bakan magana suna waɗanda kalma ta tabbata gare su bil ikadi wa bil azabi da azaba duk wanda ka walakanta uwaye ne yana yana musu bakan magana yana walakanta su to suna waɗanda magana Allah ta tabbata gare su cewa ɗan wuta za a shigar da su wuta fi umamin cikin al'umma jere al'umma ɗan wuta da kalamin kable mun jin wal wanda sun kawuce wuce kamin zuwa waɗanda ne na mutane da aljanu innahum kanu khasiri lalle su sun zama mutane masu asara saboda haka duk ɗayan da ka walakanta uwayen su innahum kanu khasiri lalle su sun zama mutane na masu asara a yi kokari a gyara ayyuka ya ko matasa a ko walakanta uwaye wal abawani salihani uwaye biyu na kwarai za an dara ibnahuma in sun kawa dan su gargadi sun kai mai wa'azi ko ma minan mundiri da su ma sun zama cikin masu wa'azi allazina nasahu lillahi wanda sun kai nasiya da Allah wa li rasuli kuma dan manzo ne wato saboda umarnin manzo ne kama anna al'amma abin al-ibn salih kama wanda ta salih idza anzara shi ma idan yayi ma anzara abawai sai gargadi da wa'azi ga uwaye ne wato ya ci gaba shi ma abin wa baqiya ashirati yi gargadi ga sauran jama'a to ba huwa min munziri da shi ma wannan ɗaya na cikin masu gargadi masu nasiha na nasahu lillahi wa rasuli wa da sun kai nasiha ga Allah kuma abin nan da manzo ne wa bil akhirah min nan wa bil ayati isharatu kuma cikin wannan aya akwai ishara ila al-munzirina as wato cewa eh, abin na eh, masu wa'azi na kwarai da kuno nuna min al-insi suna wa cikin abin nan mutane kuma wa min al suna iya wa cikin aljannu ana samun su cikin mutane ana samun su cikin aljannu kuma wa kama anna al-fiska wal fujur amma wanda yake fasikanci da aikata ayyukan sabo wal hukuku da walakanta uwaye da kunu min ma ma'an tana kasancewa ga wanga jinsi biyu gaba ɗaya yadda kuka san cikin aljannu ana samun na kware cikin mutane ma ana samun na kware yadda kuka san cikin mutane ana samun masu walakanta uwaye da masu shaye-shaye da masu aikata ayyuka mara kyau to cikin aljannu ma ana samun irin Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya mana matasan mu ka sa musu albarka saboda haka su uwaye kun ji yadda abin nan uwaye na kwarai ka ta nasiya ga ɗiyansu kun ji tana ta yi mai abin da nasiya ko suna ce mai nasiya su uwaye suna ce mai wai laka amin kuma kun ji su ne mai addu'a wa kuma ya sagi tsanin la'a suna ta roƙon Allah taimako ya shirya musu ɗansu to duk wanda ɗanku ya kasance ku yi ce mai addu'a ta alheri ko ku ce Allah dai ba albarka ko ku ce Allah dai ba albarka in ya dai ba albarka ku yi kawa da dai ba gare ku aka fara in ya ɗebe albarka saboda da zaran dan ku ya ɗebe albarka ya lalace kai da kai da uba ne baka karbi ruwa ka karba shi kai ka yi shi baka an sai ruwa ka an sai sai ya kanta babu wani mai karba shi kaga abin na da kai ranka zai fara faci don jinin ka na ka gane walakanci kana walakanta shi kaga ba za ka ji daɗi ba saboda haka ku bai musu addu'a Allah ya ɗebe musu albarka ku bai musu addu'a Allah ya la'ane su ku bacewa haka duk abin da ya yi ma ran kana faci ba mutum kake ba aikin mutum dole an kai ne abin da kafan na mai dole ne da ya faci kuma da ku muka karanta na wurin shagu ya ce duk wanda bai fushi jaki na jaki da ya bai fushi saboda haka tun da ya zama dole kowa sai ya wushi to duk wanda an kai ma abin wushi ya wushi amma ya faɗi magana mai kyau ko da ya yi hushi shi magana mai kyau idan ɗanka ya ɓanna maka rai ka yi hushi ranka ya ɓaci to cikin hushin nan ko bayan ka huce ka ce Allah ka shirya min kan ka ta mai albarka abin da yake ya bari ka ji abin da za ka yi addu'a sa'atu gare ta tana da lokuta na karɓawa in eh, an yi daidai da lokacin karba addu'a an ka karɓa ka ga bukata ta biya mun karanta da ku annabi ya ce abin da talakatu wato salatu da da'awatin mustajabatun la shakka fihin addu'o'i guda uku karfafi na babu shakka gare su daga ciki da awatul walid ibni addu'a ta ga addu'a mahaifi ga ɗanai annabi ce karfafa kuma ya ce la shakka fihin babu shakka ga waɗanda addu'o'i saboda haka tun da babu shakka kai dai mai in dai wata rana ba a daidai ka wata rana daidai ka a kai sai ka ga dai ya zo ya zama na kwarai to Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyar kamar da yake ce kuma ka sa mace umarni abin mu nan duniya kuma da lahira wa li kullin ne wa li kullin darajatun ce amilu ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ثم ذكر تعالى تأكيدا sannan Allah ya amince wani ƙarin bayani da ƙarin sharhi ala aljinsaini akan jinsi guda biyu wato almu'minuna wal kafiri wato da da kafirai ya ambaci abin nan takibi a da sun kai aiki na kwarai suka kyautata ma uwayensu da muminan da suka yi aiki ba na kwarai ba suna wa uwayensu kan magana kuma yan sun samu kuɗi ba su ɗan wasu don sai wani ya samu kuɗi bai yan ma'uwaye bai yan ma'uwaye ya samu kuɗi sai ka gan shi wai mata ta ɗaya an gaba gare shi kai tsinnaka ta yi matarka don matarka ta kan nauru ku rabu da kai da ita amma ba ku rabuwa da naka a wata Allah ya shirya matasa wani kullum min jinsin mumini ya tabbata ga kowane cikin jinsin wanda an mumini wal kafir da jinsin kafiri kowanne su yana da to wato darajoji na aikin da suka aikata abin nan fa darajatu mumini na fil janna aliyatu darajar da mumini suke da ita cikin aljanna madaukakiya ta dan daraja matakin tsani shi aka ce ma daraja idan kun ka dibi samun ga hawa saman masallacin da kun ga daga mataki daya mataki biyu har a kai sama to wannan cikin aljanna shi aka ce ma daraja ta mu'mini wato mataki mataki darajojin mu'minai ya to madaukake ya ce abin nan to A abin nan wa daraja ta kafirina daraja kafire ku binna da cikin wuta kabilatun haka sai dan don su ko darajar kayare in za suna su cikin wuta daga sama suke fara suna tattakawa suna yin shi aka ce ma daraka wannan daraja ta su ta kace na daraja amma mu'mine daga nan su ko sun ka taka sama su su ko ga yan sun ka taka kasa su abin da mai ma'amilu darajoji kowa na da tashi daraja mai ma'amilu ga abin da suka aikata mu'minu na mina da'ati wato mu'mine abubuwan da suka aikata na da'a zai daukar da darajar su wal kafiruna mina ma su ko kahirai ayyukan da suka aikata na sabo zai kaskanta darajar su wani yuwaffiyahum Allah kuma Allah zai cika musu a kira wani wa bi qira'ati yuwaffiyahum wala a amina a a'malahum za mu cika musu sakamakon ayyukansu jaza'a sakamakon ayyukansu wahum la yuzlamun shay'an su ba a zalunta su da komi ayyukan kasu na mu'mini na ba a rage komi na mu'minai abu za ta alakabi ne kun ba a tsara maka yare komi na zuci ranar kiyama adalci a kai kowa da ba a son kin ga ko san kai kan ranar lahira kowa bai so mal zalimin min min shabi'a min hamimin abin nan wala shabi'in yata a zalimai ba su da masoyi ba su da mai ceto wanda za a wada a ranar kiyama kun ga kowa bai son su walaysa da al-yawma hahuna hamim bai da mai so ne ranar kiyama mutum ya sai kai babu mai so ne kowa bai so to amma mumini Allah yana so ne kuma duk wanda Allah ka so duk mutanen Allah suna so ne wanda duk Allah ka so duk mutanen Allah suna so ne Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu karshe ne wa yau yawma yu'radu alladhina kafaru ويوم يعرض الذين كفروا على النار أتعبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا عذابكم بيداتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بعاد اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض Dama kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum ka ambata ranar da ake ga wuta wato ranar kiyama za a dauko kayare ana shiga da su rana abin nan tukushe falawa sai a bude wuta a gwada musu sannan abin yi ya faru lawan sai a ce musu alhamdu kun san yadda zai ya bata ku aikin ko duk daɗin da ya kamata ku ci nan duniya a nan lahira kun yi daga duniya saboda shi ma mumini abin da ya sa bai can ya daɗi nai, shi mumini kullum ibada ya kai daɗi kuma duk kai ibada za a ƙara rubutawa to abin da ya ka aikatawa bai iya canye shi duniya shi mumini amma kayan bai ibada saboda haka duk abin da arziki ne na duniya ya mata yi ya kai ga na lahira na haka don babu wata ibada da a tabbatacciya gare shi haka wanda ka sa eh, arziki ne ya karu amma ne kullum yana ibada da kyau abubuwan arziki na karuwa daga Allah saboda haka ba canye ba amma ka rai, ka ce musu azhabtu biya abin da bi a wa qura'a hamzatin fa azhabtu wa bi hamzati wa mu abin na na wa abin na maddati wa wa bihima da kira annan guda biyu kuma wata fili kaliya wato a zahamtu to a zahamtu na abin nan dai ba su ku kun canye kayan ku na daɗi can duniya wato duk shiga likon gilas saboda can duniya kun shagala da abubuwan jin daɗin ku wanda a kahiri ya shagala da abubuwan jin daɗi ne ko yanzu idan kuka diwa sai ka ga kahiri dattijo mai kuɗi kuma sai ka ga ya to daga shi sai guntun wando ya aza ya taguwa sai wai za a iya ka ta aza ya taguwa sai ka kawo a yana tsaya shi jin daɗi ne kenan amma kai musulmi kana farawa ai za ka fara wannan ita za ka fara sai ka gama ci wadda ba musulma ba ta haito da abin nan da ɗan kyalle kan saman eh, abin nan gwiwa ta kuka gwiwa bai kawo ba da wata ya taguwa hamutan daga hili ita tana ta yaya ita ganin ta kashi ajin daɗinta to wayannan abubuwa ne kun ga ba wani jin daɗi na ba ga wasu amma dai ana ce musu kun ya daɗin ku da wannan abincin duniya ba bi hayati kuma duniya cikin rayuwar ku ta duniya wasan ta atun biya kun ji daɗi da abin ku ta mace atun biya kun ji daɗi da rayuwar ku can lahira kun yi wanda kuka so wanda kuka ga dama yawa, bal yawma wani azabar, huni yau kan lahira an to inda za a saka muku da kafircin ku yau za a saka muku da azaba walakanci al hawa bima kuntum tatakabiruna fil ard saboda girman kan da kuke ta takabbarun fil ard girman kan da kuke cikin kasa shiga da haƙƙi ba tare da haƙƙi wa bima kuntum tasakuna kuma da abin da kuke fasikanci da shiya ai abin nan wato azabuna bin nar sai ai musu azaba da wuta kun ga kafirai kenan Allah ya kiyaye mu amma muminai su kan ba su canye kayan daɗin su ba kayan daɗin su kullum ƙaruwa su fi tun lokacin da ka ƙara ibada to kayan daɗin ka sun ƙaru da kuma ka karanta nan wurin abu da za a iya ya iske abokai ne su fito mu ƙara imani fito mu ƙara imani sai sun ka to an kai zaune sai an kama subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi yace ƙarin imani to kai na da irin wannan yanzu musulmi ya so ya kara imani sai ya samu ta zuwa sai sai shi tauri yake subhanallah wa bihamdi sai ya ƙara imani to na yi da ka shi bai ƙara imani kullum ba ya ka koma Allah ya kare wasu abin na wasu aka ajin واذكر أخا عاد زنزر قومه بالحقات وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ثم ذكر تعالى كتاب عبود كان الله يأمر كتاب عن الجهود ما قومه تعالى تعالى ya ambace wannan kisa don ta zan misali da nuzura a wuri na ga misali ga masu wa'azin farko yana wasu na manzanni alaihi musallam kala Allah ya ce wani gura ka adin ka amince dan uwan adawa dan uwan adawa ko shi ne annabi Nuhu alaihi salam eh, shi lokacin kiga abin da eh, abin da eh, iza an zara kawo lokacin da yawa mutane ne gargadi ya yi kawo ya basu tsoro da akabi da sunan wani rami wani rami ne aka ce mai aka isin mawabi sunan wani rami mai biliyaman bihi manazilu can wurin nan gidajen su kusan can da yaman duk abin da aka ce su ji an ce yaman saboda annabi ya ce al'imanu ya mani imani mutumin yaman na yawo ya kawo shi abin nan na haka ana a garin su garin su yaman yaman ne wannan a garin su imani to su ma mutanen can suke su waɗanga annabawa har da shi annabi ko ko ake abin ya yaman to a lokacin da yawa mutane ne abin da gargadi wakar salatun nuzuru masu wa'azi sun wuce ayi madatun rusulu almungiru manzanni masu wa'azi sun wuce min abin da min bai da dai na gaba ne wa kalbi da baya ne ayi kabala hudu manzanni sun wuce kamin zuwa annabi wa ba da wa min ba da kuma bayan wucewa sai manzanni sun zo ila a kawamin zuwa mutane yana ta gaya musu Allah ta abudu illallah sai da an kala ya ce musu la ta abudu illallah kada ku bauta kowa sai Allah wa jumlatu abin nan wa kana kala uh, abin nan mu'tara da wato jumla ce abin nan ittirabiya yace yana gaya musu Allah ta abudu illallah kada ku bauta kowa sai Allah inni aqabu alaykum ni ina ji muku tsoro ina abatton gairar Allah in kun ka bauta wani wanda ba Allah yana ji muku tsoron azaba yawan azima azaba ne wanda an yi saboda haka ku ji tsoron Allah idan ma mutum ya saba ma Allah ya bauta ma wani ba Allah gaskiya sun mutunci ne ga Allah ya zubi sun mutuncin da aka yi kuma yanzu Allah bai ganin sosai ne komai Allah yana iya mai na azaba saboda haka yana ji muku tsoron wannan yini ku kula kunji kalu a قال أجئتنا لتابكنا أنا لعتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قالوا كيف تسمع النبي هو saboda suna gani ne shi ga ganin su ba kowa ba ne ta ne suka ce a ce ita na shankai kai abin da sai da shi garin ga da ta azuka na na alihati na don ɗaya ka karkatar da mu ga bauta a goma kanmu ayin da ta kirfa na al'ibadati don ɗaya ka karkatar da mu ga bauta a goma kanmu sai babu alherin da ka taho mana shi dai ka raba mu da allolinmu ya ce eh na zo in raba ku da su ku bauta wanda ya halice ku ya halice alloli suka ce to ba mu ba ta na da mata idan azaba da kuma muna alƙawari muna azaba na azaba ala ibadati ha wanda kace in an bauta wa gumaka akwai azabar da Allah zai kawo to sai ka tawo da ita sai ka tawo da azaba in kunta min sadiki na in kana cikin masu gaskiya sai Allah wuya ati na cewa azabar na zo mana sai ka tawo da azabar ga mun muna jira kun ga wannan nau'in izki haka dai masu wa'azi suka ta hankuri da irin wannan saboda ka in dai za ka yi wa'azi to dole sai ka tanadi hankuri kuma ka yi abin da an ka ka bisa ga hankuri annabi hudu bai ji dadin wannan magana ba saboda shi yaro ne matashi qala innamal ilmu inda qala innamal ilmu inda Allah wa ma أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال gaba da magana da mutanen nashi. Kun in kawo muku azaba, ni ba ni da bayanin azaba lokacin da za su kawowa, wannan ba aiki na ba ne. Innamal ilmu inda Allah, dama ilimin lokacin da azaba za ta zo wurin Allah yake. huwa ya alama mata ya ya'tikum Shi ne wanda ya san lokacin da azaba za ta shi wa uballighukum ma ursiltu bihi ilaykum kuma ni ina hiyar muku da sakon abin da aka aiko ni da shi zuwa wani. ni iyaka ta sako amma cewa a kawo azaba wannan ba aiki na bane kun ban san da za ta faru ba walakin ne arakum ta tajaru sai dai ni ina ganin ku mutane ne waɗanda suke jahiltar abin da kuke nema fi talabikum bis ijal al azab alaikum da kuka nema kuna cewa wai a kawo muku azaba yanzu da gaggauta kawo muku ina ganin ku jahilai ne waka ce a kawo mai azaba in ba wanda bai sa abin da yake ba wanda ya sa abin da yake ko cewa an kai akwai azaba ga wuyi ai bai tawo kalle ya tsaye ci ga hina hina jira a kawo mai azaba ita da yake jira a kawo mai in an ka kawo maka ita kuma ni za ka cewa ya azaba ta zo to kuma ma za ya sajil min al mujrimun to annabi hudu kamar da na ambata muku matashi na mai kokari saboda haka ya ce ya gana da Allah ya ce a kawo azaba kuma an ka kawo to balan ma ra'au aridan balan ma ra'au aridan mustaqbil ardi yatim qala hada aridun

Allah da ya halice ku kunce ba ku bauta mai ya aiko manzo kuna tabin manzon ga kuna baci wai kuma jiran suka yi musu ruwa kuma suna tabin manzo ne suna baci kun ga rashin hankali na irin na jahili shi musulmi wanda annakware in ya saba ma Allah gaba ne a yake kuma tsoro ya tafi yana gudun a kawo mai azaba amma su sun saba ma Allah wai ba azaba suka tunani ba tunanin suka ya kawo musu kayan dadi kuma su ci saboda haka lokacin da za a ga wannan girgije ya gitta sama nan lokacin nan wala mara awa ari dan musu kabila audete sun ka ga girgije ya hukunci ragensu a haka ɗin nasu ya hukunci wannan a haƙafu nasu su sai sun ka dawo suna ta murna suna harbuwa da zama da haza aribun kalu haza mamudu na wannan girgije na ruwa zai mana wato kowa ya kwashe kayan ne suna ta murna wai ruwa za a mutu ga manzon Allah gaba gare ku kuna ta faci kuna walakanta shi kuna walakanta dokoki Allah wai kuma jira kuka yi muku ruwa ba ku ganin ko mu yanzu an kai wani sai a ce mutane su ci su azumi kwana uku sai ce a ce a yi sadaka a yi su jibari sannan jibi a ta roƙon ruwa saboda abinda aka gani azaban nan laihi na an kai mai a yi gabari a tuba to su ba gabari za su yi tuba ba su abin nan da ganin su ruwa za a yi musu wato sun cancanta a musu ruwa don fatin da sun ga za Allah ya yi a ga aridun mumtirun bayan mumtirun iyana ruwa zai mana da ta'ala Allah ya ce ku ban murna wani wa tun biyu na azaba a ruwa na azaban nan da kun ka nemi a kawo muku ta gaggawa ita da an kawo azaba ce an ka kawo riwon wato iska ne kadal abin nan mimma wato masa jalsu dai wato abin nan da kuke gaggawa da shi shi na an ka kawo muku riwon fiya azabun alimun cikin iska na akwai azaba wanda an mai azaba ce an ka kawo muku ko mai rasabi kwarai da gaske saboda haka za ta kashe kowa ta tammira kulle shayi تدمر كل شيء تنا هلا تدمر كل شيء بأمر ربها وعتبه لا ترى إلا مكاسمهم وذلك نجد القوم المجرمين wannan iska da aka yi ko musu Allah ya ce iska ne mai tsanani da dan mura kullu tana darka dukkan komai marra a duk abin da ta biyo sai ta darka shi ta shi to ita da an ka saboda haka kayan gwani na an ka samu ba na dadi ba tana rusa komi bi amrin da hada wannan ubangiji mai ai bi iradati da zai أي كل شيء أراد بها هلاكه بها أراد ربها هلاكه بها duk abinda da ubangijin sai so ya halaka da iskan nan to iskan nan tana ya malam ko fa ahlaka rijalahu da iskan nan ta shigo ta halaka mazan su duk wanda an namiji sai da ya mutu ya an ce rijalu wato maza balagaggi duk wanda an balagaggi sai da ta kashe shi wani sa'awo sannan ta kashe mata gaba ɗaya sannan wasu garawan ta kashe yara ƙanana kuma ta kashe manya ta kashe ƙanana wa amalawan ta kashe dukiyoyinsu duk inda akwai a take da kazaran nan da ta mutu da an darar da zalika bai na samawa ce ta kwashe duk dukiyoyinsu da dukkan dabbobinsu masu rai ta cira su sama ta bugi bai na samawa wal'adu wa da ta bugun ciki wa baki yahudu kowa ya mutu babu wanda an ka rage kowa da kowa ya mutu banda annabi hudu da shi da wanda sun kai imani tare da shi haka wa baki yahudu annabi hudu sai ya rage da shi wa mana amana ma abu da wanda suka yi imani tare da shi wa kanu na wa arba'atu alabi yana da jama'a su kusan dubu hudu duka ɗaya ne ba su mutu ba amma duk wanda bai cikin abin nan ƙungiyarsu to kowane na ya mutu ran inna hudan alaihi salam lalle annabi hudan amma a hasa birri sadda ya ji motsin iska na ya gane iska ya taho wata ala na bisi bayan ya tara mutane na wuri guda sai ya yi wani zane ya samu lenti ya zana ga goshi ne ya ce kowa ya ɗiba ya zana ma goshi ne dan iska shi aiko shi an kai an ce ya kashe kowa to wanga zane ne an tambaye ni sai in faɗi ce mutane na suna da zane kaza wanda an musulmi ba haka allan da ya aiko shi su ya faɗa ya faɗa mai ya tobe ya taɓa masu wannan zafi kun ga yadda aka ke na Hudu ya kadda ala nafsi ya yi mafi ne zane wa alamun ma'aunin na mumini na kasantu wanda a tare shi cikin mumini wato an kai mai zane ko ya yi mafi makana tirihu ta murrubiyan iskan mai tsananin ka in ta biyo wajen mutanen annabi hudu sai ta biyo ba da datar ana da wani sanyi mai ɗankanin daɗi ba su gari ba su da rigima in ta biyo wajen mu da yi batan ta tare da wani daɗi da kamshi amma wa rihun lati abin nan ta sigo a kaumahu amma iskan wadda ka samun jama'a ta shidda ta tsanani gare ta ba ta fato mai tsanani muhulika mai hallakawa wa hazi mu'jizatun azima wannan mu'jiza ce babba da gudu alaihi salatu iska in ta biyo wurin jama'a sai sai su ji sanyi in ta biyo wajen wanda bai cikin jama'a sai su ji zahi kun wannan mu'jiza ce da annabi hudu alaihi salatu wasalam to ko gobe ce ya tunan duniya ga dukkan abu wanda ya bi Allah sai a mutunan nan ta biyo ta bar shi lafiya lau ba ta ko gobe wanda kun ga ta wuce ta bar mutanen hudu kan da an mu'minai ko gobe ko wace ya tana ta kawo Allah na iya tsirar da wanda aka imani ko gobe yana iya tsira da su saboda haka fa azbahu la yara mutanen annabi hudu suka waye gari ba a ganin komi ta hataniya ah, abin nan bidami la yara da yawon la yara wa gura bil fawqaniya bil fatih la tara fa azbahu la tara illa masakin wato suka waye gari ba ka ganin komi illa masakin sai gidajen su kai kake gani ba da ilahi bayan an halaka ta yi bi ma'ana al-muqaddam wato kai abokin magana ba ka cikin komi ai taru da haisu law hadarta biladawo sun kasance lokacin da inda za ka ta yi garuruwa to la tara illa masakin ba ka ganin komi su gidajen su wa masakin da wuraren zaman su su ɗaya za ka wa masakin hum la tura illa masakin hum a masakin hum marfuwa na ibul ka liyara wato kenan la yura illa masakinuhu ba a ganin komai sai masakinuhu wa amma ala qira'ati ta'i masakinuhum mansuba ta tara illa masakinahu kuma ta kadama kama wanda ya gabata kuma akaba ta'ala sannan Allah ya ta'kibi qala sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kadalika kamar haka kun gani kamar wajibai na wa kamar wanda mun ka saka musu to ba mutanen hudu sai muka saka mu haka ba ajizir kawamar mujirmina tun mutane masu layi da sun ka saba mana haka za mu yi gairahun waɗanda ba mutane gudu ba min man amila amalar cikin waɗanda suka aikata ina aikin wala kada makanna ba ولقد مكناهم في نار مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من الذين كانوا يجعلون بآيات الله إذ كانوا يجعلون بآيات الله وعاتبهم ما كانوا به يستهزئون. ولكن مكناهم كما سمعت أن هود زن هلك وغيركم كتير مسلمون باسوا هيكو شيء abin nan fima aibin ladi abin nan in makarna ku bi ga abin da ba mu ba ku iko da ciki ne ba wato in na da hau in abin na hau zaɗi wato duk da kun kaji mun hallaka su mun ba su wa rayuwa da ɗaukaka da jin daɗi shi ma in makarna ku bi ga abin da ku ba mu ba ku iko gare shi Wani wada kana adam fi umuri azima lalle mun bai wa adawa iko ga al'amura masu girma wato lam abin da lamtam na abin na abin na lamtam na akum abin na lamtam na akum wato lamnam na akum to lamnu makkinakum lamnu makkinakum ba mu ba ku iko biya cikin ta ba wato mun ba su iko lamnu makkinakum biha ku ba mu ba ku iko ga irin wannan iko ba duk da kuka ji mahallaka su mun ba su ɗaukaka wadda girma wanda ba mu ba ku ba waje an na lahun sama mun sanya musu kunnuwa ya ne a sama yana nuna kunnuwa suna suna ji ne ayi magana wa asara suna da idanu kuma suna gani in an ga an kawo a gani wa abida suna da ta buluwa amma ba ma aga na anu samuwa amma kunnuwa su ba ta yi musu umarnin komi ba wala absarun idanun su ba ta yi musu umarnin komi ba wala abida to min shay'in zukatan su ba ta yi musu umarnin komi ba dan shay'an komi ba ta umarna musu ba من الإجناء نودا na wadatarwa wa min za'ida معمولة abin da ma'amulatul da agana wa ushirba kuma an yi shuke ta da ma'anar ta'ali wato iz kanu lokacin da sun kasance yadda haduna bi ayatin lahi suna musu da ayoyin Allah ai hujjatu wa bayyana hujjoji ne abin nan da suka kasance suna izgili da shi sai riski suna azaba ko Allah bai asma'i kan usna wato ba shi kai yadda ka ce muke annabi hudu ka rusa mai mutane ne makiyan Allah mu ma Allah ka rusa mana makiyan Allah da aka da Allah dan daraja sunayen ka warkar ba shi nasara mu ma ka ba mu nasara dan daraja sunayen ka warkar gwada mai karshen mai abu Allah ka gwada mana karshen mai abu Allah wani ka kare shi da shi da jama'a sai Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka samu yi karshe mai kyau wato karatun na ya kasance ba mu kai gare shi ba shi yasa kun ka ga mun wuce lokaci a karatu da muka saba saboda haka ba za mu karba addu'o'i ba saboda kasancewa ba za mu karba tambayoyi ba saboda kasancewa lokacin Allah ya taimake mu subhanahu wa ta'ala sai mu yi wa annabi mu salati sallallahu alaihi wa sallam